DW dandalin matasa. ‘Yan Najeriya akalla miliyan 71 na fama da matsanancin talauci a cewar bayanan World Poverty Clock wani ma'aunin talauci a duniya. Wai ma waye talaka? Menene kuma talauci? Ta yaya kuma za a yaya talauci musamman a tsakanin masu tasowa? Rashin riƙe manyan kuɗaɗe da sanya sutura mai tsada ko ingantacciyar kiwon lafiya da tsarin more rayuwa kamar lantarki da wuraren shakatawa na daga cikin alamomin da ke mizanta talauci. To albarkacin ranar yaƙi da talauci ta duniya a wannan mako, shirin zai mayar da hankali ne kan kiwon lafiya a Najeriya da ma wasu ƙasashen duniya. Za mu ji yadda Birtaniya ta faɗa rukunin matalautan ƙasashe amma a fannin fasahar zamani. duk da cewa kasar na cikin kasashe da ke kan gaba a fannin fasahar zamani ta duniya wato digital sunana abdulrahim hassan tare da abdullahi mamman amadu za mu fara shirin da ƙasar jamhuriyar benin da ke yammacin nahiyar afirka duk da yake ƙasar ta kasance cikin jerin ƙasashen afirka goma mafiya talauci jamhuriyar benin na fama da tsadar kuɗin asibiti a inda ƙasar ke fama da talauci. A cewar Bankin Duniya a shekarar 2019, kusan kaso 40 cikin 100 na al'ummar ƙasar ta Benin miliyan 4 na rayuwa a cikin tsabagen talauci. A baya-bayan nan wani asibitin karɓar aihuwa da ke birnin Kotono na jamhuriyar ta Benin ya ɗauki hankalin kafafen yada labarai bayan tsare wasu iyaye hudu sakamakon sun kasa biyan kuɗin aiki. A Najeriya kuma sama da likitoci dubu biyar sun yi hijira zuwa kasashen Birtaniya da Amerika da haɗaɗɗen daular larabawa da kuma su sauran kasashen nahiyar Afirka saboda rashin isassun albashi da rashin kyawun yanayin aiki. Wakilinmu a Legas, Mansur Bala Bello, ya duba mana halin da asibitocin ke ciki a jihohin Legas da kuma Oyo. Babu shaka, likitoci a bincike kafarsu ɗaya na cikin gida ɗaya kuma na neman wata kafa a ƙasashen ƙetare. ga misali a cikin shekaru biyu kacal a babban asibiti na baden ƙwararru 611 ne suka fice zuwa kasashen turai da amurka daraktan asibitin professor jesse abiodun na cewa tun daga shekara ta 2020 akalla ma'aikata 116 ne suka ajiye aiki suka fice daga kasar ta najeriya wani bincike na kwaf ya nuna cewa likitoci da suka samu horo a kasar najeriya kimanin su 727 sun yada zango a kasar Birtaniya a wata shida kacal daga watan disamba na shekara ta 2001 zuwa watan mayu na wannan shekara dr christopher onusi ƙwararren likita ne a birnin Legas. funding capacities that are available to most of the institutions are not aligned. Ya ce batu na gaskiya abinda ake warewa bangaren kiwon lafiya ko kaɗan bai zo daidai da zamanin da ake ciki ba domin cimma manufa akalla ta shekaru 20 ko 30 a nan gaba. To sai dai a cewar Dr. Yele Aluko cewa yi sannu dai ba ta hana zuwa. Nigeria, with all its problems and um, that we have had, we have made some changes. The ya duk da matsalolin da ke addaban najeriya ana samun ci gaba ga misali ta fannin sadarwar zamani hasken wutar lantarki sannan za a samu mafita ta fannin kiwon lafiya nan gaba dr michael etomi likita ne mazauni a Legas, ya ce yawancin likitoci da suka fice suna kishirwar dawowa gida najeriya The number of physicians and dentists abroad are hungry to go home. ya ce likitoci da suka fita a yanzu suna son dawowa gida najeriya inda suke gina asibitoci mallakar su a sassa daban-daban na fadin kasar to sai dai a dangane da tsadar asibitoci walau na gwamnati ko na ɗaiɗaikun mutane ya san 'yan najeriya ci gaba da amfani da masu maganin gargajiya kamar yadda shugaban kungiyar masu maganin gargajiya na jihar lagos mr bumi alawo yake shaida min between the conventional doctors and the eh, traditional healers so that there can be a midway ya ce a dangantakan mu da asibitoci a yanzu babu illa mu samu daidaituwa a tsakaninmu domin lissafi ya tabbatar da cewa likitoci talatin kan duba marasa lafiya sama da dubu ɗari wanda ko kaɗan hakan bai dace ba lafiya dai in ji masu iya magana kan ce ita ce uwar jiki to yanzu kuma sai nan nahiyar turai Shin ko kun san cewa akwai mutane akalla miliyan goma a Birtaniya da ba su da ilimin fasahar zamani? Ba su iya koda kunna kwamfuta domin su yi aiki da ita? Ba ma wannan kaɗai ba, miliyoyi 'yan ƙasar har yanzu na jin raɗaɗin tashin farashin abinci da na makamashi da sauran tsadar rayuwa. Kuma wannan ya sa wata matsalar da ba a iya gani ta fi muni a cewar gamayyar ƙungiyoyin manyan kamfanonin fasaha a Birtaniya, wato Digital Poverty Alliance. To ko yaya Birtaniya ke shirin magance wannan gibi tsakanin matasan ƙasar nan da shekarar 2030? Elizabeth Anderson ita ce shugabar Digital Poverty Alliance. we're trying to focus on this through two different ways. So we are absolutely trying to create social change to create the environment. Muna ƙoƙarin mayar da hankali kan wannan ta hanyoyi guda biyu. Don haka, muna ƙoƙari sosai wajen ƙirƙirar sauyin zamantakewa da yanayi da za a iya magance talauci na fasaha har zamani a matakin ƙasa amma muna kuma neman tallafawa mutane a zahiri waɗanda ba za su iya jira har lokacin da wannan sauyin da muka tsara zai tabbata ba. Real people right now who cannot wait for that social change through a range of delivery projects. Elizabeth Anderson kenan shugabar Digital Poverty a Birtaniya. yanzu sai yankin ƙahon afirka ethiopia ko habasha ƙasar ta nuna gagarumin ci gaba ta fannin tattalin arziki a cikin shekarun da suka gabata a can baya amma wannan yanayi ya canza a baya-bayan nan saboda yaƙi ta hawa farashin kayayyaki ta amma duk da hakan ba kowane ya sadaukar ba afirka na da mafi yawan matasa kuma nahiya ce mai bunƙasa a cikin sauri a faɗin duniya Najeriya kadai a matsayin ƙasa na da matasa 'yan ƙasa da shekaru 25 kusan kaso biyu bisa uku na 'yan ƙasar akalla miliyan 200. Makomar ƙasar mai babban tasiri a nahiyar Afirka ya ta'allaka ne akan manyan na gobe, amma matsalar rashin aikin yi na hana su ci gaba. Tallafa musu yana da muhimmanci don ƙarfafa musu gwiwar taka rawa a fagen siyasa da tattalin arziki. Don haka Najeriya da Jamus na ƙara himmatuwa wajen haɗin gwiwa ta fannonin bunƙasa sana'o'i da tallafawa matasan 'yan kasuwa da kuma inganta harkokinsu na siyasa. Shin waɗanne hanyoyi kuke bi ko kuke ganin za a bi domin yaye talauci a tsakanin matasa? Hanyoyin suna da yawa Abdurrahim, to amma sai dai mu bari su ba mu ansa. Don haka sai mun ji daga gare ku a madadin kowa da kowa. Abdullahi Mamman Amadu. Ibrahim Hassan ke cewa bisalam.